Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, shirin ya karbi bakoncin architect Binta Fatima Yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar Kano da malama Maryam Umar mai gida mai sana'ar zane da fanti a birnin Abuja, Najeriya. Kuma akalar shirin ta karkata kan wasu ayyukan da aka fi danganta su da maza a baya, wanda a yau an samu matan da suka yi fice a waɗannan fannoni. A cikin shirin da ya gabata dai, mun karkare shirin a daidai sa'ilin da Akitab Binta take cikin bayani inda take cewa Idan an ambace ni kuma a wannan fannin ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa don mutane da yawa suna alfahari da ni don ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya don na zama a bar koyi ga mata matasa har da mazan ma don mazan za su iya cewa tun daga mace mata yi ballantana mu don haka sai ka ga yaran sun dage su abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba. To a yau za mu tashi akan bayanan malama Maryam bayan da na mata tambaya cewa matasa a yau suna tunanin da zarar sun kama wani aiki ko sana'a za su yi nasara su yi fice yaya al'amarin yake muddin mutum yana sha'awan abu kuma ya sa kan shi da yi tsakani da Allah yana kyautata wa iyayen shi yana aikin shi yanda ya kamata insha Allah Allah zai ɗaukaka shi kuma zai ci gaba a sana'an nan muddin kana son abu ka sa ranka ba da sauri sauri bane zaka zama wani ko kuma zaka fara yielding success daga abun a hankali a hankali ne muddin kana da hakuri. kana son abin da kake yi to a binta gare ki yaya al'ummar da kike ciki suka karɓe ki da irin aikin da kike yi duba ga yadda suke kallon wannan sana'a alhamdulillahi al'umma sun karɓe ni sosai don sau da yawa mazan ne suke zuwa in sun ga aiki na a wani guri ko sun shigo ofis sai a haɗa su da ni a ce a musu zane in kuma a wani guri suka ga aiki na sai su ce a haɗa su da wanda ya wannan aikin su a zaton su a koyaushe namiji ne yake to idan suka shigo suka ga ni mace ce bahaushe sai su tsaya wani lokaci su tiras su fara tambaya wani ma sai ya tambaya ce yana neman wanda ya aiki a wuri kaza sai nakan ce musu aini ce sai su ce to shikenan su suna so a musu zane kaza to idan na fara musu bayani akan abin da suke so a dan sai su tabbatar eh din haka din ne ni ce din ne wani lokaci kuma matan su ne ke zuwa idan suka zo su ce ga abin da suke so su sai ne musu dan ya kai ya kawo ma wasu suka dauki zane na suka gani a wani guri sai su ce da gani wannan zanen mace ce ta yi shi saboda yanda abubuwan suke ni nakan yi zane ne kamar ni ce zan yi amfani da shi sai dai da akan samu bambanci shine ko kalan fenti ko tiles na kasa ko na jikin bango na banɗaki ko kayan kayan banɗaki kalolinsu da irinsu ko silin to inda ake bambanta kenan don haka wani lokaci idan aka yi zanen komai kuma yana tafiya har da kala ɗin da nake bayarwa na bango sai su amince da su malama maryam wannan tambaya ta ce menene ra'ayinki game da batun aure domin a duk lokacin da aka ɗauko zancen macen da ta yi nasara a rayuwa abun farko da mutane suke tunani shi sha'anin da ya shafi lamarin aure gaskiya kowace amace dai tana so ta yi aure ta ga familinta da sauransu kuma kariya bai kamata ya zama bariya a nan ba so ni ina da sha'awar in aure in samu family na kuma sa'an da na sana'a na abu ne da zan iya yi a gida kuma still zan iya ba family na full attention as ina aiki na a cikin gida To a kitafinta yaya kike tsara ayyukanki kasancewar ga irin sana'ar da kike? A fannin mai gidana idan ba shi da matsala, don shi yakan tuna min wani lokaci ya ce, to kin fahimta mutane alkawari zaki ba da aiki a tura musu su zo su karba. Idan kuma suna da bukatan a yi musu gyara duk dai hakan nan. wani lokaci ma tare da shi muke zuwa alal misali idan zan je gurin da ake aiki muna kira inda ake gini site to wani lokaci ma zan tafi zai ce bari ya sauke ni ko kuma bari ya raka ni muka je mu dawo zancen kula da gida kuwa da yara koyaushe in dai mutum zai tsara ma kanshi kar ya haɗa aikin gida da na ofis to zai ga abubuwa sun tafi daidai ni ba na hada aikin gida da na ofis kowane ina barin shi a mahalinsa don haka ban samu kalubali ba a wannan fannin Malama Maryam? Gaskiya ni a ra'ayina bai kamata mace ta zauna a gida ba kawai ita aikin gida da kula da yara da mijinta ne yadda aka san mace za ta iya yin duka wannan za ta yi sana'anta ko ta yi aikinta kuma ta kula da mijinta da yaranta haka Allah ya halicci mace duk za ta iya yin wannan ba sai an ce ta bar lamarin gidanta ba ta kokari ta stabilizing ɗin shi. A Binta daga cikin abubuwan da ake suka na wannan aiki naki akwai batun irin sutura da ake sawa zaki ga yawanci idan za a zana hoton masu wannan aiki zaki ga an zana yar malafa da wando ya mai gidanki yake ji a game da irin waɗannan sutura da ake sanyawa musamman idan zaki hau tsauni mijina baya jin komai saboda kayan da nake sawa don masu nuna addini na ne da al'aduna na hausa kamar zani da riga mayafi ko hijabi ko doguwar riga da mayafi ko kuma a baya ba lallai ne mace ta sa dogon wando ba saboda za ta iya aikinta da kwamfuta ta ga komai da komai ko tana zaune a ɗakinta tana amfani da intanet za ta ga site ɗin ma can inda ake aiki har ta ba da corrections ba tare da ta ɗauki kafafunta ta ji har can ba dan haka mu irin aikin mu zamu mu iya yin ku a cikin ɗakin kwanan mu ne idan kuma ya kasance zan fita kuma ana rana alal misali nakan sa malafar kaba irin ta fulani din nan wani lokaci kuma nakan sa hular kwano saboda kiyaye hatsari nakan dora akan mayafina ko hijabi na shi wannan taswiran zane-zanen gidaje akwai fannoni da yawa alal misali akwai wanda muke kira a turance landscaping a takaitaccen fasara shine aka yi gida din aka gama ana mai shuke-shuke bishiyoyi da ciyawa irin wanda ake kira carpet grass na masu laushi da masu furanni to shine muke kira landscaping akwai kuma interior design shi kuma ana maganan yadda zaka kawata ciki da kowa ya shigo zai yi sha'awa masu gidan za su ji daɗin zama a gidan za su yi alfahari da gidan kana kuma akwai furniture design zanen taswiran zana ma kujeran zama da kalan shi da yanayin shi kujerun gurin cin abinci ne a'a kujerun gurin zama ne ko kuma kayan aiki ne na wurin kicin irin su kabar da ko dakunan kwana har ya kai ya kawo ma yanzu akwai taswiran zanen motoci ana kiran shi automobile architecture ya danganta da wane mace take da sha'awanta kware a kai zancen karfafa wa yara mata matasa gwiwa kuma mu ta mata mukan kai ziyara makarantun mata jifa-jifa don mu nuna musu yadda abin yake mu faɗakar da su yadda abubuwa suke da cewa ko a ɗakin kwana mace za ta iya aikinta ta miƙa a gani idan mutum yana so ya gyara ya turo ta gyara ta ƙara turawa kuma saboda mu wa yara gwiwa mata matasa da yara mazan ma dai ina koyarwa har ila yau a jami'ar kimiyya da fasaha ta wudil a nan jihar kano Malama Maryam, a yau an wayi gari mata sun kasance suna ɗaukan nauyin kansu ko na iyalansu ko kuma irin nauyin da a da yana wuya ki ga mace an ce ita take ɗauke da waɗannan nauyi. Duk da cewa wasu ba su fiye son ‘ya'ya mata ko kuma matansu su yi fice ba kuma menene burinki nan gaba akan wannan sana'ar taki ai abin alfahari ne kana da mata da idan yau ka shiga matsala za ta iya fitar da kai idan yau yaranka suna bukatan wani abu za ta iya taimaka ko kuma iyayenta ko kuma iyayenka ai banda mata tana da haki kan iyayenta idan aka ce iyayenta yanzu ba su da 'ya'ya maza ita ce babba ai ya kamata tana yin abu da zata na taimaka musu especially a shekaru idan ya doso musu saboda haka ya kamata mata su riƙe sana'a ko kuma aikin gwamnati amma kuma kasu wujire marayuwan aurensu su yi ƙoƙari su yi balansin duka a ƙarshe dai zan iya cewa ni Allah ne. mace ce wanda take sha'awan aure kuma na san cewa duk da yana nake son aikin zane na duka wani hujjoji da hakkin aure da ya kamata in yi zan sa shi a gaba sai aiki na ya zama na biyu to zan yi kokarin yadda zan yi balancing so kafin na auren ma akwai wanda nake training din su maza yan yara maza young mazaje haka da idan aikin ya kama da a sami aure ba zan iya kaiwa yamma ba kuma ba zan iya daɗe a wurin aiki ba su za su iya yin komai ni burina kenan kuma engineer nearest future ni dai gaskiya ina so in exhibitions a kasashe da dama na duniya ina sha'awan wannan sannan kuma ina so in training mutane horar da mutane da yawa ta harkan zane na a samu kamar foundation wato gidauniya na taimaka al'umma da talakawa da marayu insha Allah mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ya mace ya kunsa kenan a yau amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi